L'esclavage, euh, en vérité, est pratiqué par toutes les sociétés nigériennes. Chaque ethnie a ses propres esclaves. Al'amarin bauta a gaskiya abu ne da dukkan al'ummomin Nijar ke en da shi, kuma kowace kabila na da nata bayu na kanta. game da haka cikin kusurwa hudu na ƙasar niger za ku samu bayu amma bisa kala-kala daban-daban. Amma ana iya cewa akan kala biyu ana iya magana akan kala biyu muhimmai. akwai bautar aiki ta ƙarfi cikin yankin tawa a misali cikin yankin Maraɗi, Zandar da Agadas, har ma da yankin tilabiri Ko da yawancin bayan da ke shimfiɗar yankin Isa a can ina danganta su da bayu da ke da bauta mai sassauci. A can Ubangijin bawan bai gudanar da rayuwarsa tare da bawan, amma bawon baya da hili kansa ita ko bauta da ake sa aiki na musgunawa na ƙarhi da bawa ke yi wanda shine jigon hirar tamu ta yau a nan bawon yana gudanar da rayuwar shi tare da ubangijin nasa duk wasu ayyuka masu hatsari bawon zai yi su masu bayu ana iya samun su ko ina akwai su a nan yame akwai wanda kuma suke can cikin yankunan ƙasa a Nijar ana da falalar samun sayan bawa ko a same shi ta fannin cin gado don lamari ne na daga uba zuwa da. domin bawa an mayar da shi kamar kaya mafi yawan lokuta 'yan Nijar su ne ke tattalin lamarin bauta a yau idan ana sabga ta aure ko suna sai ka ji an ce a fudda rabon makera bayu bayan haka akwai lamari wanda ake nuna wancan ya yi wancan ɗauci domin 'yan Nijar sun kasance masu tunkaho da suna da bayu shi ne muke matar da Allah wadai dangance da wajen sarauta daga ce mai wuya domin lamarin bauta abu ne wanda ya yi shekaru aru-aru akwai dai fasulla biyu da muke nan muna bunƙasawa. Na ɗaya wanda ke amfani da bawa a kai shi gidan koti. Na biyu a ci gaba da wayar da kai. To magana arziki ita ma tana tattalin bauta. Domin yau ana ganin bayu ga sunan da suka zama attajirai amma duk da haka in suka ga ubangijin nasu sai sun duka masa don har yanzu cikin kanunsu lamarin bai canza. on voit des qui sont mais qui se soumettent à leur maître parce que tout simplement dans la tête les choses n'ont pas changé.